jami'an hukumar hana fasakwabrin a najeriya wato kosom shiyar john adama da taraba sun ma samu nasarar kamin matattu da kuma gurbatattun kayakin masarufi na kusan naira miliyan tara. kayakin da aka shigo da su jiyan biyu taɓa rauniyar hanya da yake bayyana manema labarai nasarar da suka samu kwantarolan hukumar kwastam mai kula da shiyar adama da taraba mr francis dadoye ya ce cikin kayakin da suka cafken har da hauren giwa da ake fasa da takumban motoci da ma shinkafa yar waje kimanin buhu 323 da ya ce za a ma raba 'yan gudun hijira ne da rikicin Boko Haram ya shafa. Wannan aiki na haɗin gwiwa ne da wasu jami'an tsaro ciki har da sojoji kuma fa mun samu nasara sosai. Daga nan kuma sai jami'in hukumar ta custom ya gargadi masu fasa kwabri a shiyar da cewa jami'an za su sanya kafar wando ɗaya da su kana kuma yaba da irin haɗin kan da suke samu a biyu musamman ma na shugabannin al'umma particularly in Mubi from the government side I enjoy good leadership the royal fathers at every level they give us musamman a yankin Mubi mun samu haɗin kai daga jami'an gwamnati da ma sarakuna iyayen ƙasa kai wannan abun a yaba ne kuma dole a haɗa hannu domin yaƙi da shigo da gurɓatattun kayayyaki to sai dai kuma fa wannan ko na ma zuwa yayin da 'yan kasuwa a jihar biyu su ma ke koka da ɗiban karama hakuci da suke zargin wasu jami'an kwastam na yi wajen shiga kasuwanni suna kame wasu kayayyaki alhaji muhammad ibrahim 86 da ke zama shugaban kungiyar gamzaki a jihar adamawa kuma mataimakin shugaban hadakar kungiyar 'yan kasuwan najeriya mai kula da jihohin arewa goma sha tara ya ce akwai abin duba game da abubuwan da ke faruwa a yanzu. Eh, lalle muna fama da wannan matsaloli muna fama da matsaloli wasu lokacin kayan sai an shigo da su cikin tsakiyar najeriya ko kamar daga kano zuwa nan ko daga nan zuwa su jada da gani sai ga ana kwasar suna tare kayan suna kokari su su yi wasu manganu a kai amma dai a binciken da muka su muka yi a gefe muna gani wani lokat wasu lokuta din su ma'aikatan da ake tura kan hanya din wasu abubuwan da suke ba abun aka ce su yi bane suna yi abu ne wanda su sun san su kansu ba daidai ne suke yi ba don akwai wasu abubuwan da an riga an shigo da su sun shigo Najeriya ko ma sun shigo har ma sun zo da kansu suna kan hanyar nan kuma an biya musu dokoki wasu ma doka ba ta hana shigo da su ba amma sai kaga suna latsawa don watakila su kome manufan da suke ban sani ba amma mun je mun taba zuwa gaban shi shugaban kwastom din mun buga mun buga don mu samu ma dan daidaita da shi mu samu mu ganshi akan matsalolin da yake damun mu ba mu samu me shi ba an ce ya tafiya mamun maganu da makarabansa suka nuna mana lalle wasu abubuwan da ake ba da sani su bane so muna nan mana kware da zamu yi controlling irin wayannan abubuwa kan iyakokin mu don wasu abubuwan su ma suna cewa bisa ka'ida bane kamar yadda alƙaluman hukumar yaki da fasikobrin ma ke nunawa kawa yanzu sama da naira miliyan 145 ne ta samu a matsayin kudaden shiga da tara a wannan shekara a jihohin biyu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya